cewa Jonathan ya kamata ya rizanin saboda ba zaman lafiya a kasar ba me yasa kai ba za ka yi rizanin ba in ba za ka yi ya ba wannan wani irin ta'addanci ne me muke bukata a kasar duk abin jin daɗin rayuwa babu kuma rayuwar ma ba za a bar mu yi ba kisa babu gaira babu sabab ana ta kashe mutane manyan ƙasar nan sun yi shiru sun zuba ido ba su komai ba saboda yayan talakawa ake kashewa a tashi ƙauyuka a tashi garuruka a kashe tsofaffi a kashe yara a kashe duk wanda za a kashe a datse hanya a kama ka a riƙe ka a tafi da kai a yi garkuwa da kai a ce sai ka ba da kuɗi in ba ka ba a fige ka a kana raye a kashe ka dan Allah mu ku ji tsoron Allah ku yi mana abin da ya dace ku yi mana adalci da me za mu ji wani mace iriyar rayuwa ce wannan wace iriyar musiba muke ciki harin da aka kai zabar mari ba an kai hari ma waɗannan matasan da aka yanka wajen ɗari da wani abu ba ne ba su kaɗai aka kai wa hari ba an kai wa na humanity ne an kai wa ɗan adam hari ne in ba ku sani ba ɗan adam kasan shi ɗan adam in an kashe guda ɗaya a cikin ɗan adam duk masu hankali cikin 'ya'yan adam sai sun damu duk wanda kaga bai damu ba to yanzu shin shi bil'adama ne ko kwashe ɗan ne a cikin